Ba aikin malam. aikin malam wani magani na mallaka ingantacce wanda aka sarrafa ta hanya mai kyau domin magance matsaloli da damuwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin mata da kuma mazajensu. Wannan mallakar mallaka ce ta musamman sadida, wanda na tabbata mata da yawa suka yi amfani da wannan mallakar sun yi wa Babangida S. Naira likitan mata manya-manyan kyautuka. tun daga gida Najeriya har zuwa wasu ƙasashe. Saboda haka wannan idan kin san kina da damuwa matuƙar zanne kike lafiya mijinki ya kare haƙƙinki yana miki kyautuka yana kare mutuncinki to wannan maganin bai ma kamata ki amfani da shi ba a baki wasu kalolin wannan idan matsaloli sun rikice lalura damuwa rashin samun kwanciyar hankali da rashin samun kyauta da kulawa sun addabe ki to shine zaki amfani da wannan domin ƙwato ki dole ki koya masa hankali da wannan babban haɗi haɗi na musamman na malamai